I don't want peace. Hello? Suwai ba. Eh idan zaki in zaki dauki nauyin cewa na gobe zan tugo. Dissolve. Dissolve. Abu kaman wasa? A gasa mai sona? Ya? Kai. <laughs> Kai. Eh fa ina ga wasa da ku zan koma. Ya? Ba karamin alheri zan samu ba. sai na je kofar banki in sake ta ina shara al'amma ka bani wallahi ayo matsalar soyayya da figaggen mace sai ka tunanin ka take ko tunanin abinci lokacin da muke primary school idan muka dawo daga university a kafa muke zuwa secondary school so ran ji ya ci ban da hankali ina zaune a gida ta kira ni wai malam an yi min miji a gida da ne wani ihu sai da MTN suka ce min dear customer please calm down ina shara maka bani wallahi ayo ka gabu da abokin da za ku je gidan wasu a baku abinci ce kun koshi